Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce ta yi maraba da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na hana sayar da ruwan maganin kodin a ƙasar. Najeriyar dai dubban matasa ne ke amfani da maganin na kodin domin bugar da hankalinsu. A yanzu haka ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta rufe shagunan sayar da magani har kimanin ashirin da aka samu ana sayar da maganin na kodin. Kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani. A ƙarƙashin ministry namu na Ministry of Health shi mai girma gwamna ya sa wani pharmaceutical masu bin shago-shago shagon masu sayar da magani da tabbatar cewa ba sa sayar da wannan magani ko kuma ma suna sayar da shi ba sa sayar da shi sai mutum ya zo da takarda mun kulle pharmacies yanzu a jihar Niger gaba daya za su fi kusan ashirin wanda ana ji za zaka je ka sama sun sa abin ko cikin fridge ko kuma sun boya ko kuma sun boya karkashin gado suna sayar da mutane na samun um, kuɗi a kai bincike dai ya nuna cewar a nan jihar Niger matasa maza da mata ne ke amfani da maganin na kodin gama wata daga cikin cikinsu da na yi kitiɗis da ita amma ta nemi a sake sunanta, inda ta min ƙarin haske akan sauran magungunan da suke amfani da shi domin bugar da hankalinsu. Ka gani akwai wani cough and cough akwai tutolin with sannan akwai insulin kai da dai sauransu amma gaskiya kowa na da irin taste din shi ba lallai bane ki sha abin da wasu saba sha ba kamar ni abin da dai na saba sha din nan shine zan sha maka kuma har yanzu nan shi ne nake shi kaga tun ina sha ina dai kaga zan ci zan sha da safe da rana da yamma haka gaskiya ni dai in na sha a maimakon ka ga ina wawanci kamar sauran ni dai a nawa kwakwalwan ban sani ba fa ko dai ni kaɗai yake mu haka sai dai kaga ya sa na manta da wani damuwa in ma ina cikin damuwa zan kasance cikin nishaɗi ka gani ban dai san yawan magana sannan ban san a takura gaskiya Shugaban shirin tallafawa matasa na gwamnatin jihar Niger Alhaji Umar Kolo ya ce suna ƙoƙarin faɗakar da matasan amma kuma akwai buƙatar sanya hannun sauran jama'a. Za mu kira hadda al'umma gaba ɗaya iyaye, malamai, fastoti, kowa da kowa mu haɗa kanmu mu dinga lura da irin shaguna da ake da su a unguwanni. Duk shago da muka ga ana shiga ana fita kuma muna zato ana wani abin da bai dace ba to ya kamata mu kai da ƙara wannan shago ga hukuma. Masana dai sun bayyana cewar ɗaukar matakin hana sai da maganin na kodin zai taimaka matuƙa, amma kuma akwai buƙatar ganin ƙungiyoyin addinai sun ƙara mai da hankali wajen faɗakar da matasan illar wannan muguwar ɗabi'a ta shaye-shaye. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.